a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya an jima ana taka rikicin cikin gida a jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya inda a jihar ma ita ce babbar jam'iyyar adawa rikicin dai wanda ya sanadin gudanar da zaɓukan fitar da ɗan takarar gwamna har sau biyu tsakanin dauda lawan dare da kuma ibrahim shehu gusau yau kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a sokoto ta kawo ƙarshen sa inda ta tabbatar da cewa dauda lawan dare shine halattacin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar ta zamfara bayan da kotun ta yanke hukuncin ɗaya daga cikin lauyoyin dauda lawan dare barista shehu ajiya ya yi tsokaci akan hukuncin da ta yanke maganan da suke yi na cewa primary election ɗinmu ba mu ba da 21 days notice ba kamar da yake cikin kundin tsarin dokar zaɓe ta najeriya ta 2002 yau kotun ɗaukaka ƙara da ke sokoto ta bayyana abin yadda yake inda take cewa primary election ɗinmu na biyu primary election ne wanda kotu ta ba da umarni wanda muke ce ma court order primary wanda yake yana da bambanci da primary election ɗin da muka yi na farko to wannan idan kotu ta ce a je a sake so zancen a sake baka wasu 21 days notice shine wannan kotu ta tabbatar ta ce bai mata su ba so alhamdulillah a dalilin wannan ta ce abinda muka yi primary election ɗinmu da pdp ta yi na 23 uh, of september primary din ya yi kuma ta tabbatar da dauda a matsayin dan takarar gwamnan zamfara a 2023 na yi kokarin jin ta bakin ɗayan bangaren na lauyan da ke tsayawa ibrahim shehu gusau sai dai sun yi batan dabo bayan kammala zaman kotun kuma na neme su na rasa mukaddashin shugaban jam'iyyar pdp a jihar ta zamfara muktar ahmad logga wanda ya halarci zaman kotun shi ma ya tsokaci akan wannan galaba da jam'iyyar pdp ta samu wannan abu da ya faru ba wai dauda ne aka kawo kara ba mutanen zamfara ne aka kawo kara kuma an kalubalanci demokrasi ne kuma allah ya tabbatar da gaskiya ta tabbatar bisa karya wannan abun da ya faru kenan to saboda haka jama'a muna fatar wannan zai zama mataki na farin wanda za a dawo ma mulki ma hannun talakan zamfara na yi ƙoƙarin neman waɗanda za su yi tsokaci a ɓangaren ibrahim shehu gusau sai dai abin ya ci tura domin dukkan wayoyin da na kira na mutanensa suna kashi da yawa magoya bayan jam'iyyar pdp da suka halarci zaman kotun sun nuna jin daɗi da wannan hukuncin kamar yadda daraktan yakuwan neman zaɓe na atiku okowa a jihar ta zamfara ya nuna amma allah cikin ikon shi ya nuna shi ne mai iko shi ganin da ya so don haka ya nuna ikon shi ya bayyanar da gaskiya akan karya kuma wannan kotu ta tabbatar da cewa lallai kotu ita ce mataki na ƙarshe da talaka zai nemi adalci kuma ya samu adalci. Yanzu da wannan hukuncin jam'iyyar PDP ta dawo tsaf cikin batun takarar gwamna a jihar Zamfara a zaben da za a gudanar a wannan shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.